بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان شاء الله تعالى idan ba ko karatuyan adabul mashi ila salatiyan Sheikh Muhammad bin abdulwahab Wahhab rahimahullahu ta'ala ya nake ya dufe zugu sonayin kendo na ka to biya mi tudoji minti manga thumma yajlisu litashahudi muftarishan zumana musulmi bebe raka ba ci zo kendo na iwu gan wajen raka ya farko na ngole mai ya iwu raka ni shiga to wo bebe kiyan raka ba ci kendo na iwu ya farko na mai gana wasa na kiyan du'a wa listista wa da raka ba ba ira wa da ki raka ba ba amma bayan mai jin wa ta da nan ga walami to wa ga jin raka ba ci to mun ce ga ga sun mai wa ga da raka ba ci kan gaganci wa chofedu litashahudi ya gbogbo tayya muftarishan edu na mawafe na wai kiyon edu fiyan iftirash wuce yi ga ja'ilan yadaihi ala fakhidaihi iji bayani ni ya e dufe iftirash kin na ya e shufe na iji fahimta ko <clears throat> songo ne ga ezufe du muftarishan gada ya e sujada gubo nga wafiyo sallah na da dufe zuguba na ya dufe farko nga wafiyo bai je fedu eti iftirash ona da ona. kuma bebe nau'i dufen na ya buro ija amma mai gan ya bayani uja ni da gwa iga ke yi ja E dufe a ga fedu muftarishan uga yi wa fedu feta biciya wa fi teogo Iji e fahimta ko wace shi biciya wa logiki ne wa wagin na ta la jawo alkibla zumu jala butoniya bici wagin na jala la bakin wagin na ita la jawo alkibla oku ya gwafin na ofe ta tuba na wace ga ato na gai gai dufe giyo iftirasho wa labiye kawo bakin ya boko a caga wa feta tuba uji biye kabo wa feta ya tawaro ku tsoyi giyo biye kabo wa feta wace wala bi ciwa giwon na jo lawacin ya kafayen gbalo kokoro gida man ga waga fedun irin nan ya iftirash ja'ilan yadai ala fakhidai la egwa guba bawe ute boku guba baye obu basiton asabi ayusrahu wala egwa wajoji nyegwa piewe basiton ata madmuma amala labadoji mustaqbila bisa babat mustaqbilan bi alqibla wace wala jeyowu alqibla labadoji uta ujewa alqibla tabo ko yegi han wa piobo bayani ego wagiji qabidan min yumna wal khinsar wal binsar wace wala egwagwa lo ganci qabidan waga ya ba aya digiyan ba ya wa ta ego wagiyan gwaloshi amma mi yi yumunahul insar ego gwalo yawe na tsoye hinsar na walbinsar be na tsunan ato ego gingini gi to ne tso gingini na hinsar gingini gi binsar ne jimituna manga kabidan wagaji ya ba muhallikan ibahamahu ma wustahu egwatin cikwewe wacin gula gadon giyan ustahu ya taci su ogun ga hau ke ga ngoli ga ake obe kiyan sababatu sababatu ga ake galu ga kabi da min yumna wal insar wal binsar muhallikan mahu ma ustahu ngoli waye zikangya wostwa waye zikangya so ga mutso ya fako ngale utu ya zo waga ngada waga ya gwatinti ko gada ya tacin so thumma yatashahadu sirran kana gan cocho bibi karatun attahiyatu lillahi susoci amma sosochi susoci gintawa fe sasare bona zai ji majana ya fo da na e gbatula na ngole liman ji fi wa sallah ya zuru bil asari

wani ya tsaga wa zan da shi da a mutuwa zan da shi da afe ga a tayyatu a tayyatu nga san wa ga a tayyatu nga mawa ga yau kiwa ga me za qur'anu cina na ba qur'anu ya min ga wala min zai ji cika tuno a je wali maka tuno alif lam mim zalikal kitabu la rayb zalikal kitabu larai zai shi ta cina katungo larai ba ga larai ya bore lo wallahi tallahi billahi illan ta a ta ga zai je otun loto makanta na musamman jinin boto ba zuma ga zawon gidere ne wuwa ga dini sai wada makanta kabo wallo dokun aji kokari na shogaji sallana da layi limin to ina jiga mu goya laka a makanta bo ka yage wuji qur'anu ina jaga ji sallah na ife lawa ka sai gindu sai to qur'anu magba amma lan na jin wani wa da daidai wa wa da daidai wa bai wuce su ko yayi arziki makanta no hmm. su kuma ya manje arziki eto sallah ji lawa al'umma ji eh yage wa qur'anu fe wa sallah da azkar sallah annabi ne zanen nuna shiga shi katuwa ne wa wasu biyare wuje lokaci katu biyare ba nin na nuna hali zakan bone na hadiya lawu na zan wale ishe bai yar bai fada liyore bai na na sinaya mai gaza wani gizi bai ya sanar gide ga agmani sa. man ce ci gaba yi bayani ga wayu shiru bisa sababati hilium na wace wajen ishara gan bai gwati a to ya sababin gai ne sotin tikuna ya gwalo gawa laji ishara fi tashin hudi e bayan ta yi e bayan shahada nole a tashahud e ba ta yi ishara isharatar ila tauhid sababa na mawala ciji ishara biyu idanun wai ugbayen ni bayan tsoci utani hadisun da ci biyan na waje giyan wapon zawo sun sawo iji fahimta inda ci biyan na bai lula giki ne an ni kawai inda ci make ugbayen esassun bugan doro ya zaji na hadisi bai etubu hadisi na sa'i mangan ويشير بها عيد عند دعائه في الصلاة كيف إشارة بها أي بالسبابة بودن أيضا عند دعاء لوكتين وغاغنا دون في الصلاة من صلى وغيرها تدنن دو تشوتسو نجي باكو صلى بوانا ورغي بادو وجي كيان وجي إشارة وبالسبابة ne. Did ngoma ga duwa da sallah ko allahumma ja'a eh, bai waye ga allahumma inni a'udhuka min azab jahannam wa min azab al-qabr wa min fitnati al-ma'i wa mamat wa min fitnati al-masih da ga aduwa so ke ga wala gwanna gikin gali kauli bin zubair ebo ga sahaban cikon nan abdullahi ibn zubair radiyallahu anhu ga kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yushiru bi usbu'ihi annabi sallallahu alaihi wasallam wa fe wa ju fe ji ishara bi usbu'ihi bi gwa ya albarka ku usbu'i e gwa ginginin ni asabiu e gwa wa gizi idza da'a lokacina ngai dikina ngai na wala ha. amma sún sun sa wai sun sa yaji fahimta ko to gole fahimta na hadisin na yan abu dawud ken da man gana sun sa sallallahu alaihi wasallam wanda ji wula giki ne sai ji biyu to hadisi ke bi ne wa'il egiyar hujjar radiyallahu musowo gwaga na bisallah alaihissallam waju lagwan na lagi kini wani tsocin ciko da ɗaya sun sadisi sina sa'i imam na sa'i wannan bin gai sinadiri hasan a shiga imam na sa'i ko ga mai hadisi shiga tubo wa fi wafi fazin da cobi na sai be bai ga thumma rafa isba'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya guna latu ga yi e gwayin sababan nan fara aituhu yi harikuwa ya da'o ha Allah ba wa ilage hujjar ga wuliya nabi muhammadu e yi harikuwa ha fe sun sai da wuriya wata fe ba duwa biyu ke ga hadisi betiyan doro ya abdullahi bin zubair na tsohon ji dalili bai yi ne wugwa wasu sun nye wa'il egiyan hujjar wuce wugwa ga wasu tuna guba wasu bebe wani ya farko wugwa ga wasu ya ba cice wugwa ga wasu wusa ji e fahimta ko? ta nye abdullahi bin zubair a cara shekwa mabini abu habu lobe yau fayakul nfe gan ko kwa sallah ni ci ga ngole bayani na te kwani manye ji bayani ayi Ng'o le kendo wa fedu feci ji tayana wa bayani wuci ji to yana wa gan wa ga fedu ya tayana nan at-tahiyatu lillah والصلوات والطيبات السلام عليك أيها wa ورحمة wa وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من قوى أي تشهد تشاهده تياندور نوغاجنا مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نادي ساتازتوب دابا نبي محمدنا sallallahu alaihi wasallam jaza wangi ke ga wuji ta na kawai dabwa ta ya ji dabobe na awami sunan nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke hatayyatu lillahi azakiyatu lillahi at-tayyibatu sallawatu lillahi idi fahimta ko lole na ga ite so <laughs> na ga fifiki we malikiya bo ne litafi ne mazhabin ci na ji tasiri yayi kiya bo ne eh, west africa ko so ku ga manga riba bai alkhairi e bo bi an ci dat so man ngole manga di sire ga tazu tiwo wa gen muna zan do ci so ale en do ci e gba won e ba hukunci ci ba ga fa ja mm mm jadal ci mana Mangan wal'aula a maye na gegana tafifuhu kiw nga gagama wa adamu ziyadati alayhi wa mugabe ndoro tatiuba bama wa hadha at-tashahhud al-awwal naga ikiya tayyaye farko kima ya wagogun yayo katun dai batayyo nga gagama bíẹ́bí oyin kókóró yìí ngagin paloma to kin dore tsari fi littafin nan iwa ga shere sharai dan ya ega na tsoye lube sharai na odun wai dazin so ke ga edufe farko gurgudu na gaiwa ga waje kiyan wa rasulu zabe bai salatu ibrahimiyye ta ci wani ide fahimta ko a ca dai muna ji bai fahimta ya wa ba salatu ibrahimiyya ta yayin farko amma mun ya gaya na gegana ki wai yaga wai ganda ci kebe sai ugwa ga ba salatu ibrahimiyya bi wannan ga wala kashi guta ga edufe yadda ya da zatu wa ba tayyatu wa ji salatu ibrahimiyya wa ji kin wa ji addu'a ide fahimta ko addu'a na summa bebeyina manga summa in kanat as-salatu rak'atayn fakat amma sallaga firaka guba kawai salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam ja salatu ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ga ke salla subana ke salla jumana ke salla idina mudayi raka guba ta salla yo sayakul a salatu labi وغغام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد نور حديث نغا غتازو من سيغا صلاه ابراهيم حديث البخاري ومسلم na sahaba wuce da ci gobe na waya juzu an yi salli a alan nabi sallallahu alaihi wasallam min warad waya juzu magwayin na wajen salatu ya nabi sallallahu alaihi wasallam bai siga lokaci na Min mimma da mini siga na ji a gobe daga ba nabi muhammadu wani sallallahu na ga yawa ganin su a gobe ana gajin sallawa ma gajin janaza ma gajin da sallawa ma wani gwamnati gadi zai ya fata wani da ci wajen wadda janaza wani ko? mimma warat wale suna yi ko? ke gaya wa ndi a salatu na kawai da wa adi ala huma sule ala muhammad wa ala ali muhammad kuma salaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim ga wuce wasu ratu laye abubuwa ko ko? obarika ala muhammad wa ala ali muhammad kuma barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim amma nan gole kuma barakta ala ibrahim mun daba kuma salaita ala ibrahim mun daba سرجونه وآل محمد آل بيتي غينا يقاغن بآل محمد نوغي آل بيتي زمي النبي شغانا ونو وهو آل محمد آل البيتي غانا ونو ngai dangi ujo zai zai maje daraja ga fakata ce dangi ujo nayi sayyiduna ali ngai tisho ni al baiti jibata Allahu akbar sai ya giwuji alhassan gani bai zai al-husaini fatima na kogunin nan yaji fahimta ko a defan lagata ciyar albaiti jan annabi dai boya sarawai ta ciyar albaiti jan amma to yi miwuta haka na bare gada lafahimta da wuce mare ta munan gana wadda yi mi na ga wadda yi mi ga waye mito wa kauluhu e ga eguna mai gaga a tahiyatu na a tahiyatu itu shada ta te ya wuce attahiyatu ni attahiyatu ji mai na goyi mana a tahiyatu mu ne shada ta ya attahiyatu ay jami'u attahiyati lillahi ta'ala istihqaqan wa milkan ga mi sakpata lillahi ta'ala to ci istiqaqan e bayan cincinta nga yi misakpata goyo wa milkan to ba mulki nga mo wa sallawatu ma nuiki ad-da'awat adwaji wa tayyibat ma nuiki al-a'mal etoji nga ya tungurujo al-a'malu salihat al saliha salihat gafa Allah subhanahu yuhayya'u wala yusallamu alayhi so ci na sai na yi ayya yi hayya e saumi wala yi sallamu alai a mejin sallama ga asalamu alallahi a dai diga a attahiyatu lillah emi sapatu lo fi atoci a mai gaga asalamu alallaya kila li anna salama du'a ebona asalamu nan wale da nan adu'u وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا وما قوينا يا جاء صلاة على غير النبي يا زيجا نبي محمد صلى الله عليه وسلم منفردا بوجي إذا لم يكثر أبك كودو قوانا كان دورو اللهم صلي على زيد اللهم صلي على زيد دي ذاكير كلمة زيد wafe yiwu ya kanu alamun salli ala zaid alamun salli ala abibakri alamun salli ala wajen salatu waya zandoci wani mana salatu ga iki yau kinkin kinkin sana'ullahi sana'ullahi ala al'ab fil malayil a'ala idi fahimta ko na ga shekaru sai ga ta zuga ba fasara a salatu so ci wuzi kinwuji nkubo ta ce mala'ika zo ga walamtu tahar shi'aran abe ke kai laula alama yawa na shi'ar ne ga logo yana ce zai bai yi na mafi makarantar lura da logo musamman makaranta ne nizamiya ya zamani zai boko to yana dini libabi nas kuye na ga sai alama na ga ce zan duci yana laifi da ba a da lewe kan doro ko a da yi ya ce ga awa aw yuqsadu biha ba'du sahabati duna ba'din ko kwa salatu ya kan doro sahaba zai sai kabiyo ban be zan duci shi ga ji a cin dole ga mangan ugwe kanga saba ka zai sai yi salatu ya gwai da bai wani jam wayo ku kin da dai adije bangaci na yitsa sahaban doci na ko kin da ci wani. Mangan. manga wa tusannu salatu ala annabi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi salat sunnu na ya ji salatu ala nabi ya nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam fi gairi salat ka buji ba ko sallah ba wa shishi a salatu ya nabi sallallahu alaihi wasallam wa tata'akkadu ta'kidan a salatu a nabi ma mu yi bai kafai sarari kasira inda zikiri lokaci kisho mudde kaguna ya juno e dai inda zikiri kamina ga tunwe da da ya liga nabi muhammadu wajen sallallahu alaihi wasallam amma gobe ladabi wujina wa ke kogun adana shi duna sallallahu alaihi wasallam kwa ce ga wai zina tun musulunci wa riya jin karayin kin da sahaba je juna amma ya ji wazi a dai to annabi o dai kogun na to zanu shake yawa dobe na wa bai kabara wasu fi benin inda ah, sallallahu alaihi wasallam yi sai ya kogunwa ta cire wa anabiya ya ci saba ne kogunwa anabiya shi ya buro bo kogun ciwo haba a sa to zama bo ga da na shari'a wani man ga zanu ce sun nan wai la caji je ma na je wa wazi nan annabi muhammad no ne su sahaba mana wani da hankali ya yi kan dora mai yayi annabi ne ji sallallahu alaihi wasallam man ga wa fi juma'a a caga mini lokaci na da wai ga yi buku da salatu na yi e fa juma'a fa ha to to ishe juma'a wa ga idokun biyu wala hadisi beti wako fa aksiru alayya mina salatu salati fi ìdílọ́kùn bí àsàlátù ní àmì ẹfọ́jú mọ́ wọ́yú sánú ayẹkú súnnàmù yọ na sálàdì càkí bàdúwà na zùmẹ́ kíbo zùmẹ́ àsàlátù na gáyí aláhùnmà inni àúzù min azabi jahannam aláhùnmà ya watoci inni mai wujiwai àúzù bíka mai watoto mai min azabi jahannam daga azaba jahannama wa min azab al-qabr tsan gani azab yan kabari wa uwa min fitnat al-maya tsami gan be su jele wal mamad gan be su ga su ke ga zawon ya ta tiki mu fitina diwo zawon ga gada kwandara ya jele fitina diwo zawon ga ciku fitina diwo zan da shabin su kan ga fitina ya shata ya a wani nugo gabe imani na wani wallahi tallahi ne ji faruwa ya zaɓe ga wasu indal mamat wuce guruji shaitan ya ba ni so ko ba wa ni ga gambe tun alkhaira ya ji a wasu wasu da ce ce na yi mu waga ille je fitina da yau wabe su je fitina da yau so za wange fiya wallahi zan da cewa rayuwa ji wange a mu bai su ne ba mu fela gaggan na guga na jiyana ko guga na su kusi da kiyacin ngala mi pa fone mi dai sa ban ba gi tsumi na wake sun a jaje le FMC su ku guri la je foga to ne de mi so mi zo na asa de chiche mi wi be palo ya la mari ti chi isegba na ogun la jina to zai bu na ga bi a mi labarin ga ne de la mari isegba na kafi isegba

rayuwa wace ka guza wangire sai da taimako su ku wallahi talla Ka mace ne yadda ce ba ta ga loza sai su kwaso imani wani kacha imani wa ga agiyere tun yi zai zan da ta yayin wada wanda zan ce la ga ya koya wa ba. ebo ba tan da cina yi na ina ka tsa imani tsaya waya da ka wa fuye wani bai wa da ka tutuna wani su kore ku kiyaye ko tsa imani ya linduru ijelaibo lokaci tutu su ko ne tsayi ma ne wa uzu bika min fitnatil masihi dajjal me watu tsabe wato ci min fitnatil masihi dajjal gani be su gayan almasih masihu dajjali ji fahimta ko man bayani kila ce yi ji fahimta ko ki mai rike almasihu be almasihu anabi isa wale ya anabi isa so ga almasihu san bi fitina da jali amma ga ida ga ga ya ga dan yitin bayani shi ba wa in da'a bi ghairi zalik abeke wa gabe bi addu'a ando ci bi ghairi zalika na jinnana mimma warada mini yana hadisi betu wana fa hasanun wagi

a jaba wilai na gayu shawa ganin aduwa na gai safiu ganin ya ta hanyar wulai tsolo na biya aduwa na yi safiu ne aduwa na halina mai dainin ba na mai dai bukatu na biya lamun ba na tayyar da wa aduwa mini na jana bi muhammadu wunan sallallahu alaihi wasallam ci jikpa da yin bai bukata wa na ko damuwa wa na annabi ya dama agba zuma salatu ibrahimiyya amma mai da hankali jin gama lam ya shukka ala ma'mumin matuka kama fe ezo ya zai rike zumowa a duwa gagan haji kosawa ewa na ke ga yawa kawo ga abadu wanda ci liwe giya kwakwaro ji fahimta ko amma aduwa na daidai muhimmanci ga na ba na wa da ya bukata na abi. abe ke wale ya gama fezo zoya mamu jaru ga gafe ya wuka abu wannan gan na yin doro shi kai dole annabi ya yi fun ba salamu ya ce bayan addu'a nabo ga yi wasu sabe giyo bayan gunin ne a za azaba ko sha fitina ijele fitina tutu fitina dajjal dole ga ji sallu wasu sabe gunin ne ويجوز الدعاء لشخص معين من حلال na iza duwa ya zandoci na gwaite na faza e ba du so ko jika zayawa ne jika zayawa ne li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam ibo tuwa nabi sallallahu alaihi wasallam ne lo ya ci gona fi du'aihi e to gici wuro annabi ba duwa e ba duwa na annabi ba lil mustad'afina bi makkah ya zagogun gina ji fikin ya makawa nan na ji aluba fi makawa lokaci na telashi madina nan annabi ba duwa ya oh, ko annabi ba duwa ya man ga sun mai sallim ga duwa ba zo ganca misali musulmi na ya da ya zondo shono ba duwa ya zuma ya ta yi jifin fahimta ko bi salatu ibrahimi bai aduwa nan sunna da yi ne summa yusallim kanga waji sallama wa huwa jalisun aliyan sallama ma wa ga fedu kin do shi bo gbataya na taga inna kin ce ji sallama e dugai fiye. mubtadi wa an yaminihi wa chacha gambe kafa yagwa loyi qa'ila ga. assalamu alaikum wa rahmatullah wa an yi yasari kadhalika kafa gwafin fi wacho kyo paulo kadhalika kin do de ogan kafa gwalo na nawa ga tuye assalamu alaikum wa rahmatullah ji fahimta ko biya wuce ta ila bayanin ne gumi zune tiyan wani wudiyar gwafin bauji kashin lokaci da bai manga bi haitu yura haduhu wọ́n máa pánpán lọ kápágọ́ àlòtò yóò wà fìn wọ́n pọn yìí dé náà àlè yòrá hádù àlè mọ́ pápákó wọ́n yìí náà wọ́n gá kí á pọ̀jẹ́ yóò wà fìn á ṣìgá ويجهر إمام بالتسليمة الأولى لمن مليلة تولد سلم يفرق فقط كوي السلام ya ba shi kabu lautuwa mubiya amma dai farko na wagana wulawun lautu sosai wayu sirruhu ma gairu amma gairu daidai limaya na gairu limami da wani yusirruhu ma wula sallama guba ba na jiki ya so ke ga wa ba liman guba ban wa gujilatu amma ya farko tula wuga ya yi baci. Idi fahimta ko? Ke mi ya farko gaya ba ci amma yana ke zuma liman bona ya didi so so ke ga ladan da ba e tun ladan sallah ibe ki ha be ika mai zando roji musu so ci gina zando ci ala bere tuna sai da abin le jama'i na awo bere ya liman na laifi da ba da zai ala labirin lo zuma musamman adi fitila nan da ce yawa ma ta yabe liman kin dole na nabi sallallahu alaihi wasallam inda zazzabe sai na abubakar ci fai labiretu ya gwaje manaji ke zumo na wani yabon gira na biya shi e yabon zazzabe wa yusannu wayusannu wa yusannu kharfu sunna moyo alfuhu wa huwa adamu tatwilihi sunnu yuhafu na wa gufiyana kiwon pa wọ̀wọ́ adamu tatuwili yi nga yi galugo wọn lọ kpama ai ce ce ga na yawai la ya muddu sautahu gabire jin e ba sallama ma nga yi wayanwe bihi alkhuruja jamina as-salat umar bi ga waji sallama agwana ya mo ga waga ju sallama وينوي به السلام على الحفظة وكيولاني ولو ده موغان يجي سلم أن يتزيجو الحفظة ملائكة السلام علينا وعلى عباد الله صالح ملائكة جدون وعلى الحاضرين تزيجي دان صلى جبوبين قال السلام علينا واتشنتي يتوب ينوبو ko assalamu alaikum wacin ce to uma cinci to malaika jo na je tsaye e tsatuye je no da dallahu mu'aqibatu min bayni dai wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah zawan jin dore be malaika na je dan lamaru yana a ah, a ah. so kwa ga ya gwace kan ga kada na jude ba ya fazu na umar amrillah ibnu kasir fi tafsir ayan wadda ya tsun mace ne da ya biya za malaika na je tsawai na su kula ce na guga na ya ba moto ne kin nawa ni ba to malaika je tsawai na ga rafiya da wani mace ne nuri wani su kuma su tsoron to jama'a bai mai ga la ya muddu sauta wuna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 wani wufe ya ni da wani jijiyen madan doro da gibo karshe ba walau lauka ma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wani wuji hasfu wani sunana wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah zai fahimta ku gagan lokpa ma gadin bere obe ana fiye zo bai ma man zo le ba takbiru jo Allahu akbar gada ya hawo be an zai na yawa zo wuce amma ba sallama wani karshe hawo wuce lokwakwarogi ta jama'a shi na gayi gurgudu karatu ya gurgudu ne banin social barku wudin bai ga cimci na sako fagen bayan subhanaka allahumma bihamdika shada illa an astaghfiruka wa bai ilayk